Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rafiyu darajatul wadudu kesu fil ummati Muhammad ibn Abdullah yau mun zo bakin ruwa Ina ce na ga wani itacen da na dade ban ganshi ba na ce bari ba al'umma ka ganshi itacen nan an san sunan shi da Hausa ba mu muna kiran shi koli yaren mu mai gida itacen nan ka samu shi kenan fa danka amma wannan asali suratul waqiya da suratul waqiya itacen nan kaga fure wannan da suratul waqiya su suke tafiya ta bagga sai sa wani zai ci rubuta min suratul waqiya na sha amma duk da ka ban samu kuɗi ba ba wai haka bane ba kowane abu yana da sinadari kaman ka siyo koko ka kawo baka sa suga ba baka sa gishiri ba baka sa komai ba dai amma koko ne da ka sha amma za ka ga kamar baka sha ba tunda da ka saba da suga to ayoyin allah maka bi su yanda aka baka ka gwada in ya yi alhamdulillah in bai yi ba alhamdulillah saboda baka biya mai shi ba wannan in ka kona karara ta wada ka rubuta suratul waqiya da shi kafa daya mai gida zaka ga ikon Allah shafawa ake turare zaka zuba garin dinga shafa in farin jini kake nema wannan zaka ciro firin nan da yawa sai ka nema kan gafiya to kan kan gafiya da wannan zaka da sai ki zuba turare ku dinga shafa namiji ko na mace duk wanda ya kalle ka duniya zai ji yana kaunanka itacen nan itacen nan itace ne na gaske yana yin barna ma to a bangaren barnan ba na son da insha Allah Allah ya samu dace yau mun zo garin masu kama kifi barin haska muku wani abun al'ajabi maga magani infection tick otak kaga bado ne ba bado ba yana da igiya ba gashi igiyan bado kaga inda na guntule haka haka za ka guntule duka in ka guntule duka za ka shanya ne in ya bushe ko ki shanya in ya bushe ki daka in ya zama gari ki ranga iban kaɗan ki zuba a cikin ruwan ɗumi kina sha yana kashe infection yana wanke jiki wanda al'adan suna yankewa wani lokaci zai dawo wani lokaci baya zuwa ki gwada namiji wanda eh, fitsari yana damun ku ran fitsari zai zo wataran yana yankewa in ka samu wannan ganyen ka gan shi haka ba wannan shine ganye ba ba za ka haɗa da wannan ba iya karan da yawa da ɗanye ɗanyen sa ka tafasar in ya tafasa ya tafasa sosai ya nuna za ka ringa sha da zafi zafi ka sha har ka tabbatar cikin ka cika ka zauna minti talatin zaka ka bisari ya zo in bisari ya zo maka kai bisari kawai shi ke da ya toshe bisari dama abu guda biyu ne ke toshe bisari dutse kanana yana toshe bisari jijiyan jijiyan da yake maranka idan ya nannaɗu kaɗan shi ma yana riƙe bisari to idan ka sha wannan yana maganin jijiya ne a zai miƙar da jijiyan bisari yana zuwa za ga ma bisarin da kake yi da ƙarfi za ga bisarin yana fita da ƙarfi daga nan ma ka san abu yayi wannan fa 'ya'yan badu wannan ne ya yake haifan asalin badu 'ya'yan bado gashi amma bado ba a shuka ta to yaron bado nan da kake gani wannan gida ikon Allah ne fa wannan in ka cire wannan da yawa ka saka tukunya ba ka saka tukunya ba za ka sa rubuta maka suratul a kafa bakwai kai ka juya ruwan rubutun a kai ka dafa su minti talatin ka saukar mai gida duk ciwon da yake cikin in har kana shan wannan duk ciwon da yake cikin ka ko ya kai shekara na waje mutu ko kansa ne da kai kai ko ma meye ne zaka ka ga jikinka yana gumi ne ka zai canje zai zama yellow wannan abu mun yi aiki na yi aiki da wannan sosai fa mai gida kar kuma wani ya kira ni a waya ya ce bai fahimta ba ga bidiyon yadda na gaya maka hakan ba na so daga baya ka yi ta takura da kira Allah ya samu dace